A yau dandali zai waiwayi batun nan da ƙungiyoyi masu kare haƙƙin bil'adama ke tafka muhawara na daidaito tsakanin maza da mata. Wannan daidaito dai ka iya kasancewa na ilimi ko zamantakewa. ko riƙe madafan iko akan haka ne dandalin voa ya zanta da wasu mata dangane da wannan batu na daidaito ko abu ne da ya dace ga ɗiya mace ko akasin haka akwai dalilai da dama amma akwai kuma inda suka bambanta to me dalilan da kika yarda cewa mace da namiji ya kamata su zama daidai da daidai to kin ga daidai ke ni ba kanuwa ce kuma al'ada ta addinin eh, al'ada ta al'ada bahaushe ce sannan kuma addini na musulunci ne haka na yarda cewa tunda Allah ya kwatanta mata da maza a wajen ibada daidaita su anan daidai suke duk wani kokari da mace za ta yi a duniya ta nema na kanta namiji ne na kansa ya samu dama ita ma ta samu dama a nan gurin a daidai suke amma akwai inda Allah ya fifita namiji kilo wajen raban gado da sauransu to akwai inda Allah ya bambanta amma a rayuwa yanda take tafiya a mu'amalan kasance akwai daidaito tsakanin mace da namiji kina nufin ki ce min yanzu tunda kin ce kin yarda daidai mace da namiji daidai suke mm. mukamai da wasu ayyuka duk biki yadda namiji ya dara mace ba? A ai ban idan kokarinta ya kai na ta samu ya kamata a bata dama ta gwada. Idan kokarinta bai kai na ta samu ba to bai kamata a bata dama ba. To amma kin ce haka ma iya cewa ko a shugabanci mace za ta iya mulkar maza? eh za ta iya mulkan maza ba wani abu bane nake gani amma ana cewa shugabancin mace bai halarta ba kuma ya danganta da yadda mutum ya dauki hujjojin da kuma yadda suka zo a addinance amma kamar yadda ni na fahimta akwai inda Allah ya fifita namiji ya fi mace wannan na yadda kamar yadda Qur'ani ya faɗa amma a mukami da shugabanci mace tana iya yi gaskiya ni ra'ayina bai da shi ba saboda me bai da shi yawa saboda a gaskiya mu mata raunana ne abin da za a ce namiji zai yi gaskiya mace da wuya ta yi shi gaskiya saboda Allah ko da ana ce mata su nemi yanci hmm. su nemi yanci daidai su na mata an ba su ce daidai da maza ba to me ya amfanin karatu da ƴa mace take yi yawa karatu da ƴa mace take yi idan za ta ƴa mace ta karatu ta amfani shi a gidan mijinta kina nufin idan ƴa mace ta ke bike da ta nemi ilimi ta fito ta yi gwagwarmaya ba ni da abin da na yarda da shi idan mace ta ilimi ta tare da mai gidanta in ya amince mata ta yi aikin da zai taimakawa kanta da shi mijin kanshi gaskiya ina da ɗan ja ban yi da shi ba sosai to me dalilanki saboda gaskiya duk da kokarin mace da za ta yi duk wata juriyarta duk wani abin da take ganin tana da shi ilimi ne tana da juriya tana da kazar kazar za ta iya yin komai amma akwai lokacin da gaskiya za ta gaza saboda me za ta gaza kenan me amfanin ilimi da ya mace take yi akwai lokacin da dole sai ta buƙaci ɗa namiji da zai taimaka mata a wasu al'amuran saboda akwai abin da mace ba za ta iya yi ba saboda ni ina da experience a wannan gurin ni ina cikin gida ne da duk 'ya'yan gidan mata ne namiji guda ɗaya ne da shi namijin yaro ne bai riga ya taso ba so ba zai iya gwagwarmaya ba da kula da gida da abubuwa so akwai abin da za a yi kawai da zaki ga dole sai da namijin sai kin nemi namiji ko bare ne a wannan fannin to bibi ke ma ai kawai da yaudara kanki kike yi kin san cewar ba kowace mace ce misali za ta iya yin abin da ɗa namiji zai yi ba ni dai gas mm. eh, namiji zai da ayyukan da namiji zai da mace ba za ta iya to ai kin ga misali akwai abubuwa da misali kamar ilimin nan idan mace ta yi ilimi ko da aiki ta je idan kika duba a gurin da za a ɗauki mace da namiji aiki ko da macen ta fi namiji ilimi matsayin da za a ba wa namijin sai ya fi na macen saboda me idan aka ba wa macen wani lokacin za ta iya bada kunya ba lallai ta yi abin da shi ɗa namijin zai yi ba saboda mu ba ta yadda da ingancin karatun mace ko kuma kwazanta ba ba wai ingancin karatun ne ta yadda da shi ba gaskiya kwazan ne saboda ita mace gaskiya mai rauni ce ba kowane abu za ta iya yi ba idan ta fara yi ma ina tabbatar miki ba za ta kai karshe ba za ta gaji kenan kina nufin a cikin al'ummar mu a wannan al'ummar ana tauye mata yanci eh ana tauye musu kuma ina ga shi yasa wannan tauye musu haƙin da ake shi yasa su ma suka koma baya ba sa jin za su iya yin abu abin da namijin zai yi inda hakan ya kamata a bai kamata ba misali a ra'ayina tunda dai mace ta nemi ilimi wani lokacin har tafi namiji ilimin ya kamata ita ma a ce an bata wani matsayi ko mukami da za ta san cewar e ilimin nan da ta yi bata yi shi a banza ba amma a baya kin ce macen ko da an ba ta dama eh. ta kan kunyata to aikin san wani lokacin rashin damar shi yake sawa macen yanzu misali idan kika zo idan ina so na abu kaza amma ba a bani dama ba da gaba idan aka bani dama gani zan yi kamar ba zan iya ba saboda me tun daga farko an sage min gwiwa ta cewa ba zan iya ba to ni ma dole nuna mutane cewa fa ba zan iya din ba yanzu ke kin yarda da daidaito ko biki yarda da daidaito ba eh to ni dai gaskiya ban yarda ba kenan kina kan bakan ki ba za ta iya ba ina ina nan akan bakata gaskiya To ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin ta bakin wasu mata masu kare haƙƙin bil'adama dangane da wannan batu na daidaito da kuma malaman addinin musulunci na shin ko akwai daidaito tsakanin maza da mata. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.